إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا فأنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه uwa 'asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farko muna farawa da gode wa Allah tabaraka ta'ala wanda ya farka rayuwar mu ta kawo wannan rana ta talata wanda yau ita ce ranar hudu ga watan biyu watan safar wato shekara ta 1442 da yau din ita ce ranar 22 ga watan tara shekara ta 2020 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka Masjid nurul islam da ke nan farfajiyar international school wuce zonfo a nan babban birnin tarayya abuja mu ci gaba da karatun wannan littafi na tsoron min hayati tabi'in idan yan uwa ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne akan babban tabi'i umaru ibn abdulaziz wato a karo na biyu kenan ko can baya mun jiyo shi yanzu ma ana sake jin sa wanda wannan shine darasi na talatin da bakwai, 37 cikin jeren darussa da ke gudana cikin wannan littafi wanda a darasin baya mun ji cewa umar ɗan abdulaziz wato ana kirga shi cikin malamai ana ganewa malaman kuma ma'aikata ba wanda zai tara ilimi ya kwanta a gidan ba malami ma'aikaci sannan yana cikin kalifofi shiryayyu an gane wannan ko daga ciki aka ce akwai wasu abubuwa da za a ɗauko daga cikin tarihinsa ba duka ba wasu ‘yan lamahat wasu ‘yan wulƙawa wasu haske za a ɗauko a ɗan haska mana a karatun baya mun ji ƙwara ɗaya daga cikin waɗannan haske to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na 260 shafi na 260 wanda za mu tashi amma suratu thaniya min tsori hayati umar nan ne ko tumalan malam ce, amma suratu thaniya min suwari hayati umar wato sura ta biyu hoto na biyu daga cikin surori na rayuwar umar dan abdulaziz Allah ya masa rahama fayarwuyaha lana tabariyu an tufail ibn mirda wanda yayi wannan aikin dakko mana labarin ne a tufailu wato ɗan mirja yake cewa inna amiral na umar abu na lallai sarkin musulmi umar ɗan abdul shi na waliyar khilafata ana gani a lokacin da ya hau gadon sarautar musulunci ka taba ila sulaimana ibn abis sariyi walihi ala ya yi rubutu zuwa ga gwamnansa Sulaiman ibn abis sariyi wanda ya ɗora shi a garin sugdi garuruwan yankin asiya ya rubuta masa kitaban wata wasiƙa ƙalafihi ga abin da ya zo cikin wasiƙar اتخذ في بلادك فنادك لاستضافه المسلمين kai gaggawa ka gina a nan garinka a jiharka ka gina hotel hotel ka giggina hotel ko ina fa’iza marra biha ahadun idan wani ya zo wucewa daga cikin musulmi fastadifuhu yawman walaila ku ba shi awa 24 kyauta wa aslihu sha'anahu ku kyautata al'amarinsa wa ta'ahadu da wa sannan ku gyara masa abin hawansa ku kula da dabbarsa na jin ba ni kaɗai nake kallon maganin nan jama'a mun gani duk wani tsari bayan musulunci yake wani na iya ce maka ya waye don haka ma yake kwana a hotel ko kuma in ya ga wani a hotel to ya zan mutumin banza saboda ɓatar basira da kuma rashin sanin ciwon kai to ga shi dai umar ɗan abdulaziz shi ne mutumin da ya fara ba da umarni a gina hotel ana ganewa yanzu da mu da turawa wa ya fara wayewa mu muka kawo wayewa ko turawa sarkin musulmi Umar ɗan Abdulaziz umarni ya bada zuwa ga gwamnansa a gina hotel-hotel ina kai mai zagin mutane don a gina hotel ina za ka umarnin daga sama ya zo ƙila ka ce a to ai bai san musulunci ba to shi ya sa zan maida ka kaɗan farkon karatun nan cewa umar ɗan abdulaziz wanda ta ɓangaren uwa jika ne na umar ɗan kaddafi ma'adudun min ulama il'amilina ɗaya ne daga cikin malamai ana kirga shi cikin malaman musulunci malaman ma irin waɗanda suke aiki da karatu muna ganewa kenan yanzu batun bai sani ba bai taso ba sai dai ya zama ƙila kai ne baka sani ba amma umar ɗan abdulaziz ya sani ɗaya kenan abu na biyu menene hotel hotel wani gida ne na rufin asirin bako daga cikin manufofin musulunci har da mutunta bako to hotel gida ne na rufa wa mutane asiri wanda ba ya da gida sai ya je hotel ya kwana ya biya wani abu na adadin abin da suka shirya ya biya ya kwana idan mutum ya yi hotel ya maida shi gidan lalata bai nuna kai za ka yi amfani da bakinka wurin soke hotel ba sai dai ka soke wanda ya lalace muna ganewa yau idan aka mai da gidajen aure gidan lalata sai mu fita gidajen mu ce sun zama gidajen lalata ba ruwanmu zai yiwu kenan hotel musulunci ya zo da hotel musulunci shi ya zo da hotel gashi sarkin musulmi ɗaya daga cikin kalifofi shiryayyu ya ba da umarni ga gwamnansa a gina hotel to don me za a gina hotel don masu rauni don kada mu kauce daga kan manufar don masu rauni listidafatihim don ainihin a karɓi baƙuncin su musulmi masu rauni wannan ne aikin hotel sannan a kyautata ma wanda ya sauka a hotel a nuna masa gata gidan na musulunci ne shi ɗin musulmi ne ya yarda cewa ya sauka a gidan musulunci ne to a nuna masa karamci da darajawa irin ta musulunci jama'a mun gano wannan haka za a yi masa hatta dabbarsa yanzu babu dabba sai mota idan kana fahimta yanzu idan ya aje mota kafin ya fito da safe inda gyara a gyara in ba gyara a wanke mai motar a taimaka mai duk abin da ya kamata a yi mashi ai kaga umarni ne na manzon Allah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira za Allah ya ce ya mutunta babansa to dan haka aka ba da umarni daga helkwata can sama a gina hotel hotel a sauke mutane inda mutane za su samu sauki wanda ya zo a ba shi kwana ɗaya da wuni idan ba ne a gidanka yana da kwana nawa kwana uku bakunta ke amma nan hotel ne ana so ka gama ka fita wani ma ya samu ya shiga a ba da awa nawa ashirin da hudu mu fahimci wannan gaba da kyau awa nawa ashirin da hudu ya ce fa'iza kana ya shigo na saban idan ya zo a jigace ya sha wahala fastazifuhu yaumaini wa ne, sai a aje shi kwana biyu da dare biyu awa arba'in da takwas ana ganewa a ba shi mai awa arba'in da takwas kaga a nan idan lokacin ya wuce yana buƙatar zama to sai a yi maganar kuma nawa zai biya ana ganewa sai musulunci ya samu mai ya samu ta dan wani kuɗin shiga import ana ganewa dan bar wani abu da za a bada na shiga da wannan kuma za a yi aikin musulunci a gina wa inda ba su da hotel shi musulunci idan ya samu kuɗi a nan sai ya yi aiki da shi a gaba ai wannan hotel kafin a gina shi sai da aka yi aiki ana ganewa? ku. musulunci ne ya cinye garuruwa ya yi aiki tukuru ya tara dukiya duk wani aiki da ake bukata an ɗauki nauyin limamai an biya albashin ladanai an biya albashin masu da'awa an kula da ƙauyuka an gina masallatai har yanzu akwai sauran kuɗi a gina wa jama'a hotel su samu sauƙi su sauka jama'a muna gane wannan amma ba hotel din ake fara ginawa ba don son jin daɗi ana bayyanta a ai yanzu ka duba ka gani wannan hotel an yi shi ne don mutanen ƙwarai mutanen kirki ba zaune gari banza ba an gane ai mutanen kirki ba kawai a samu mutane haka nan kawai su zo su kwanta ba a'a mutanen kwarai su aka yi ma wannan waɗanda suke zuwa suna yin kasuwanci suna amfanar da kansu suna amfanar da al'umma don su aka yi wannan aiki yana da kyau mu lura da wannan sannan dole a lura cewa da awa ta riga ta gudana yanzu mu yadda muke a Najeriya menene gabanmu gina hotel ko da'awa da'awa ce gabanmu ana gane waye mu gwamnatin ma ba aka ba ba ba aka ba yake nan. na biyu idan baka sani baka san wannan yanzu 'yan shi'a sun koma ƙauyuka suna yin ƙarfi mafi yawan waɗanda ake zanga-zanga da su cikin garin nan ba su ma san hanyar ko'ina ba a garin saboda baki ne ɗebo su ake yi mutane ne daga ƙauyuka idan ana taron shi'a za ka yi mamakin yadda mutanen suke farkowa daga ƙauyuka ashe kaga idan muna da kuɗi yanzu naira miliyan hamsin a ƙasa malam idan muka tunkari ƙauye da ita a ciki za mu samu waɗanda za su musulunta a ciki za mu samu waɗanda suke 'yan bida'a su dawo mai kan sunna 'yan lamu latu, 'yan halin ko ukula waɗanda ba su damu da addini ba muna iya karkato su su dawo kan addini waɗanda suka fanɗare suka shiga shi'a muna iya dawo da su akan da'awar sunna jama'a muna gano wannan nan ne ya kamata mu zuba kuɗin mu a yanzu idan ba haka ba to ma iya gina hotel cikin birane rana ɗaya a yunkuri a zo a gama da mu da mu da hotel ɗin gaba ɗaya mai san misali ya je duba tarihin andalus da yadda aka yi wa musulmi ki faɗe kwala jama'a muna gano wannan mu ne asalin hotel kuma hotel musulunci ya zo da shi amma da awa ce gaba da hujjar. Gama ko muna ganewa duk wanda yake da miliyan ɗari yanzu ko miliyan ɗari biyu ko uku ko biyar don ya je ya gina mana hotel a yanzu bai taimake mu ba da muke nema a samu malami ƙwararre a da'awa idan ma dubu ɗari za a bashi a wata ya zauna a ƙauye a bashi ya koyar da maza ya koyar da mata ya koyar da yara a biya shi kudin shekara ɗaya mu gani bayan shekara mu je mu bincika mu game ya gudana muna gane wannan a biya shi kudin shekara amma ba wani mutum ya ji daɗi ba da addini da sunan addini sai ya koma na maganan mai ahalari al'akulubitini addinin ya koma abinci shi musulunci bai hana ka kana masa aiki ba kana ci kana aiki kana ci ba hana ka ba amma a waye gari ci kake ba ka aiki ci kake baka aiki to za a waye gari kai baka yi musuluncin ba kuma baka bari an yi musuluncin ba Allah ya ba mu iko mu gyara don haka idan mun kalli wannan za mu ga cewa dole sai an gina da'awa an gina abin da ya kamata wanda kafin daga baya to ma yi tunanin gina hotel amma yau karatu ya kawo mu mun gano cewa yana daga cikin ayyukan da musulunci ya yi a da lokacin farko gina mai gina hotel don haka wanda ba ya da hali a ba shi kwana biyu a ba shi dare biyu wa wasuhu sannan a yi mashi mai a ainihin wato taimaka masa ga yatan malam ya fassara a ƙasa a taimaka masa a ba shi gudunmuwa mecece bukatarsa idan ba ya da abin hawa a ba shi ana fahimta ko a ba shi aro ko a taimaka masa duk abin da ya kama a yi wa ba ko a yi masa to duk wanda ya zo ƙarƙashin wannan gwamnati irin ta musulunci ba za ka je na kuka ba amma ba zan gushe ba da faɗin wannan in dai demokaradiyya ake yi duk wanda ya zo sai ka zage shi saboda tsarin ne haka al'umma su daina wahalar da kansu duk wanda ya sako kafarsa ƙarshe za ku ƙare ne kuna zage-zage saboda ba abin da zai maka musamman idan ka san ciwon kanka yanzu ka ji wannan ɗan abin nan da muka baro na maganar ƙaryar koronan nan ka ji yadda aka wulaƙanta addini eh aka ci mutuncin addini al'umma an hana su sallah amma ana taron kamfen na siyasa kaga koda in mun yarda to mun gane ƙarya ake mu a wurinmu sallah ta fi taron siyasa ana ganewa ai musamman siyasa irin ta mutanen wufi waɗanda ba su da amfani ga al'ummarsu mutane ne wanda taron su layi su min wala layi guni mai juye to kaji fa idza kana munqati'an la ma'unata indahu wala dabata tahmilu Haka ma zan yi karatun kafin karatu idan mutum ya kasance al'amura sun yanke masa matafiyi ne amma al'amura sun yanke baya da ma'una ba hali kuɗi ya ƙare babu abin hawa fa'aquhu ma yasuddu hajatahu ku ba daga asusun gwamnati na musulunci ba amma ana ganewa in ka ji an ce tallafi na gaskiya asusun gwamnatin musulunci kenan in ka ji an ce tallafin ƙarya to gwamnatin demokradiyya kenan ce za a baka tallafin dubu ɗari biyar sai a turo ma dubu ɗari biyu da ashirin ana ganewa ce to yadda za a yanzu don haka za ka fara biya lokaci kaza ƙarshe kafin ka fara kasuwancin ka yi cefane da su ya ce idan ba ya da shi a taimaka masa a bashi abin hawa sannan a bashi duk bukatarsa wa ausiluhu ila baladihi wannan kuma da shi garinsu mutumin da guziri ya yanke masa taimaka masa ake koma gida ba a taimaka masa ya yi gaba ba ana gane waye da mutum ya miƙe a masallaci ya ce daga nan Legas zani to amma kudi ya ƙare ce to kudin mota koma gida can ma idan ka je bara za kai shi ko addinin musulunci ba ruwan shi da bara don bara cin mutunci ne ana ganewa don haka maza maza ga shi ka koma gida in ka shirya ka yi tafiya da eh, kware wata zawwadu ibada Allah ba za aka ce wata zawwadu fa inna khairan zadi don haka bai yiwa ka fito kai babu babu zadi to kaji ku kai shi inda zai bi hanya ya wuce wannan ana taimaka ma wanda kabin eh, nan tafiya ya kare masa amma da yan zamba cikin aminci to yanzu an bada umarni daga ina daga sama fasada alwali bi amri amirul nomine. nan take gwamna ya bi umarnin sarkin musulmi wa fanadika alfanadika allati amara bi idadiha ya ko kafa hotel hotel fanadik ake magana ba kundukun ba fanadik hotel hotel a jihar aka kafa su duk cibiyar da ake bukatar hotel aka kafa ko ina kamar yadda aka ba da umarni daga sama fasarat akbaruha fi kulli makan kasan labari labari ya bazu ko ina duk inda labari zai bazu ya bazu ko ina wa tafiqan nasu fi masharikil biladil islamiyyati wa magaribaha ya ta magharibaha na anha ai malan sai labari gabashin garuruwan musulunci da yammacin garuruwan musulunci labarin da ake jama'a kun ji wani labari a yi sarkin musulmi umar ɗan abdulazizi ya ba da umarni a yi gidajen baƙi ko ina yanzu ka je baka da matsala akwai gidan kwana na musulunci ana ganewa wannan ya gaya ma wannan wancan ya gaya ma wancan wancan ya gaya ma wancan an yi gidajen kwana na musulunci a ko ina an riga an yi su to kaji labari ya bazu duk inda ake bukatar labari labari ya isa wa yushiduna bi adl khalifati wa taqwa mutane na yaɗa adalcin khalifa da tsoron Allah saboda wannan alama ce ta tsoron Allah kuɗaɗe shi yawa suna hankoro a cire kuɗin a taimakawa jama'a sai ka san bai yiwuwa Umar dan Abdul Azizi mutane na fama da yin waye gina hotel ana ganewa wato mu a cikin musulunci ma nema muke mu koma irin ɗabi'ar 'yan demokaraɗiyya wanda ba tausayi a cikinta sai a ce maka mutane na fama da talauci sai wani ya kawo shawara a gina hasumiya masallacin na hasumiya shi ta tsufa a buge ta a yi wata hasumiya a ba talaka abinci ya ce ko shafi a gina hasumiya don ita hasumiya bid'a ci, ko ba gane ba annab kudi ne ka karanta a tsawabitu shar'iyya li bina'il masajidi barnar kudi ne ta gina hasumiya wani idan ya gana su a taimaki liman da abin da zai ci abinci sai ce masallacin na yi da yana bukatar fenti shi yana ganin yi wa masallaci fenti ya fa taimaki liman saboda ikin mutum tunaninsa haka yake a waye gari liman yana kamfa a yi asuba da shi sai la'asar a gan shi wujiga-wujiga a zo a yi ba'adiyya a yi ƙabaliya a buga ce ka duwanda wanda aka yi a wadatar an yi saɓani malam idan addini ya fita a hannun masu addini ya koma hannun 'yan duniya a ina za a yi addini ta ina za a yi shi duk wani masallaci da ka sani cewa yake da 'yan duniya suke juya shi Allah ya kwato mana masallaci daga hannun 'yan duniya to kaji fa ma kana min wujuhi ahli samarqanda illa an wafadu ala waliha sulaimana ibn abi aiko manyan mutane shi ne wujuhu ba fiskoki ba manyan mutane da tijai suna jin labarin wannan sarkin musulmi mai adalci Umar ɗan Abdulaziz ko wanda ya gina wa mutanensa hotel-hotel suna jin labari sai suka tura dalilin, wakilai zuwa ga gwamnansu Sulaiman ibn Abisari to me aka je yi wakalu suka ce inna salafaka bata ibn muslim albahili kada da hama biladana min gairi inzari mu fa muna da koke dama abinda yasa muka shiru saboda bamu ga alamun adalci adalci ba amma tun da mun ga yanzu adalci ya kai adalci to lallai muna da kuka gwamnan da ya gabace ka ba ɗan musulun, ya afka wa garinmu ba tare da wani sanarwa ba ko jan kunne ana ganewa mu an faɗo mana ne kawai da yaƙi ba mu shirya ba muna buƙatar a yi mana adalci ولم يسلك في حربنا ما تسلكونه معشر المسلمين yace hanyar da kuke bi ku musulmi a wurin yaki da sauran mutane domin yakin ku na musulmi akwai adalci to hanyar da kuke bi na adalci a wurin yaki mu ba a yi mana wannan adalcin ba ya mu kawai akai ba adalci jama'a muna ganewa yanzu nan sun kawo wa gwamnan su kuka suna so gwamnan ya kai kokensu ina ya kai kokensu sama to kaji yanzu wani zai ce da an yi magana cewa ba a yin abin da ya kamata ba a jin kukan mutane sai wani ce kai malam Najeriya babba Najeriya babbaci gaskiya ne amma gwamnatin musulunci ba wadda Umar dan abdulaziz yake jagoranta ka san girmanta dukan Asiya tana ciki an cinye India an cinye su Pakistan irin su duk wannan yankunan tan tan din nan duk suna karkashin mu ana wa ai an fasa wuraren China can an yi nisa ba maganar ƙasashen larabawa ake ba gaba daya duk karkashin mutum ɗaya suke amma kuma ba a kuka ma'anar ka ana zalunci shi ne magana in ana zalunci ana zalunci amma ka fake da wannan ka ce wai gari babba ne mutane sun yi yawa in ba ka iyawa ka bada da guri domin ranar tashin alkiyama daga cikin hujjar da zaka ba Allah kar ka kuskura ka ce wai mutane sun mayawa ka ce ka faɗi haka ta jama'a akwai dole abin nan dole ne abin da ba ka iyawa ka bashi saboda haƙƙin jama'a malam mutane wahalar da suka shiga lokacin da aka yi lockdown ɗin nan wani sai a kwana uku gidansa ba ɗaura girki wani sai a yi sati duk kun san wannan bayan Allah ‘yan kasuwa da yawa sun karye wasu ba za su taba tashi ba wasu kuma kai an je yi kawai rabi da rabi an rabi ko ba shi ne halin da aka shiga ba wani ya zo ya ce don Allah a auna masa gari ko da gwangwani biyu ne yaro yake so dai a jika ma wani abu da ya ce saboda ya ga ya galabaita kada ya shiga wani gari ko da gwangwani biyu ne amma sai ƙarya ake wai an taimaki mutane ƙarya ake babu wanda aka taimaka ƙarya ce ake nan take mutanen nan suka kawo ƙara suka ce a gwamnatin musulunci an mana ba daidai ba faqad arafna annakum tad'una a'da'akum ila dukhul fil islam mu dai a sanin mu yadda kuke yaƙi ko musulmi farko kuna kiran makiyanku ne su shiga musulunci kuna kwaɗaita musu zaƙin musulunci fa in abau idan suka ƙi da autumuhum ila dafi jizya sai ku gayyace su su rinka ba ku jizya wani kuɗi da za su rinka biyan ku duk shekara ku ba su kariya shi ma kuɗin banda tsoho banda yaro banda mace wanda yake karfa mai wanda yake nema yana fita nema zai rika ba da wani abin da bai wuce kamar kace kwandala biyu ba zuwa dirhami ɗaya ko wasu ɗan dinarori kuma wannan kuɗin da ya bada za a sai makami ne idan an kawo masa hari gwamnatin musulunci za ta kare shi ana ganewa ba an karɓi kuɗinsa ba ne kawai haka a'a ana so a nuna mai ƙarƙashin mu kake na haka ba da kaza in ya bayar sai a ba shi kariya a yanzu ba ko nawa ka biya wa zai baka kariya gidan mutum za a je a kame shi yanzu ka ji abin da ake yazon fara a je a kame mutane a kame matan mutane a yi lalata da su eh amma 'yan siyasa suna can suna taron siyasa ba abin da ya dame su ko a jikinsu wai sai mutum ya nuna wani wannan shi ne nawa shi ma ya nuna wani wannan shi ne nawa can an jima sai ka jike ci tamke ta an bige da fada wai kowa da nashi kaga naka bai maka amfani ba ni ma na bai mu amfani ba yace ko musulmi kuna kiran mutane ne zuwa ga musulunci idan ba su ba su ba da jizya fa in abau a alantum alaihimul kitala idan sun ki sai ku sanar da yaki a kansu ana ganewa mutumin da yake musulunta yake ba da jiziya ya nuna cewa ya shirya sai a buga ana gane wannan ai yace haka kuke yi wa inna qadara aina fi adli khalifatikum wa taqawahu ma na bi shakwa jayshikum ilaykum to mu mun lura da adalcin khalifanku wannan ya janyo hankalinmu muka ce bari mu kawo kuka na rundunar ku abin da ta mana ba mu ji daɗinsa ba ana gane ba abin da rundunar musulmi ta mana a ƙarƙashin kutai ba ɗan musulmi ba mu ji daɗi ba wal'istin sari biko alama an zalahu bina ƙa'irin min kowa da ku muna neman taimakonku muna neman gudunmuwarku akan abin da wani jagora wani komanda daga cikin komandojin musulmi ya yi mana shi ne kutaiba ɗan musulun ku taimaka mana don haka fa'azan ayyuhal amiru ya kai gwamna ka ba mu izini liwabdin minna an fi da ala khalifatikon ka ba da izini mu ɗauki delegate mu samu wata tawaga wanda za su tafi su je su kai kuka wurin ku kai tsaye wannan ya nuna maka ba sa cikin musulunci ana ganewa ya kai kuka wurin khalifa kai tsaye wa an yarfa azlamatana ilayhi ya ɗaga mana kokenmu na zalincin da aka yi mana zuwa gawa zuwa ga kalifa fa in kana lana haqqun ƙozinan idan muna da haƙƙi a bamu idan muna da me idan muna da haƙƙi a bamu yanzu kana da matsala za a ce ka rubuto malan ƙarshe takardar da ka rubuto ta ƙari a bola ba ta kaiwa inda ya kamata kai ba ta kaiwa ba inda za ta ku je kuna neman wani abu ku gani a ce ku je ku gawa ne nan ma a ce ku jira nan a tashi a ce ku gawa ne nan ma ku jira a ce ku gawa ne wanda ake cewa ka gani din nan wanda za ka wuni ba ka gan shi ba idan ya tashi neman ƙuri'arka ko da unguwarka mota ba ta shiga zai sauka ne gangaro ana ganewa yi wanda ke nuna ya san da kai eh yana sanar da kai haka za ga ana yawo da mutum yana ta zufa ana yawo da shi yana ta zufa ya sauka a mota ana yawo a ƙasa bai taɓa irin wannan yawo a ƙasa kenan ya sani to kaji ya ce ka ba mu izini muna so mu kai kuka in muna da haƙƙi utsina ku wa in yakun idan ba mu da shi udna min haythu zahabna mu da kanmu za mu dawo ba za mu matsa wa kowa ba ku da kanmu za mu tafi fa azina sulaimanu li wasfin minhum bil qudumi ala al khalifa fi dimashq anan ne sulaiman wato gwamna kenan ko ibnu abi sari ya ba su izini suka tafi dimashq babban harkwata ta musulunci don haduwa da umar dan abdul aziz falamma saru fi daril khilafa a lokacin da suka wayi gari gidan gwamnati rafa'u amrahum ila khalifatul muslimina Umar ibn suka kai kukansu zuwa ga sarkin musulmi Umar ɗan Abdul Aziz Allah ya masa rahma fa khalifatu kitaban ila walihi Sulaimana ibn Abi Sari ya kulfi anan ne khalifa da kansa ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnansa Sulaiman ibn Abi Sari ana ganewa inda suka baro din nan zai maida su ga abin da yake cewa amma ba'd fa idza ja'aka kitabi hadha fa ajlis ila ahli samarqanda qadiyan yanzuru fi shakwahu idan wasiqa ta ta iso gare ka ka samu alƙalin tafi da gidanka ka zaunar da alƙalin ya dubi kukan waɗannan mutane waɗanda ba cikinmu suke ba ba musulmi ba ne a saurare su a ji kukansu a ji zalincin da aka yi musu ana ganewa a kafa kotu ana kafa kotu ne mobile court kotun tafi da gidanka ana kafa ta ne don a taimaki jama'a ba don a cuci mutane ba ana ganewa yawa mutane su zaɓe ku ku kama musu kotu kuna karɓar dubu biyar dubu goma Allah a filin alkiyama za ku gane ba ku da wayo to kaji shi a kama masu kotu eh wani za ne gida ce aka kai ka fito ba ka sa an hana fitowa ba ta ce na Ai an hana fitowa da su za a kakkafa na inuwa ce to za ka je can zai gaya ma abin da ka biya ashe duk abin karya ne idan ta za ka bar wancan biyan ka zo shi ka biya shi kan Allah waje. gwamnatin maha'inta mutane makaryata ya ku wannan ya ha'inci wannan wannan ya ha'inci wannan haka tafiyar take wanda a lokacin waɗanda ke kewayawa su zagaya ta daji inda za a kama su waɗannan ba su zuwa su taimake su duk da bindigogin da ke hannunsu ba su taimakon su ya ce a kafa alƙali jama'a daga headquarter fa ba musulmai ba ne fa amma al'amarin su ya kai a kafa musu kotun tafi da gidanka fa in ka za lahun fa murjaishal musulmi na bi an yi Majina ta majinatahu idan alƙalin ya yi hukunci suna da gaskiya a kan kukansu a ba da umarni ga sojojin musulunci su bar garin ana ganewa kowa ya fice ya bar garin wadawul musulmi na mukimi na bainahum ilan nuzuhi anhum ka sa musulmin da ke zama cikinsu ‘yan kama wuri zauna ka ce kowa ya ƙaura kowa ya janye daga gare annuzu shi ne janyewa kowa ya janye sun gayyace ku a'a kun bi hanyar da ya dace a'a ku fita ku ban musu garinsu, idan ma za ku dawo garin akwai hanyar da ake bi a dawo garin kuma kun santa a je abi mai na yaran ku due process ko ba ba yawa ku je ku biyo ƙa'ida yanzu doka ta wuce gwamna doka daga ina take daga koli umar dan abdulaziz ya ce haka za a yi wa udu kama kuntum wa kanu a koma yanda ake da gari nasu ne kukuna wajen gari qabala an yadkhula diyarahum Qutayba ibn muslimin albahili yadda ake da kafin Qutayba ya shiga garin a koma haka wannan ba adalci bane adalcin musulunci falamma kadima alwaqtu ala sulaiman bin abi sarigi yanzu an baro dimashka an baro siriya an baro sarkin musulmi an dawo ina an dawo a ko wancan gari to bayan sun zo wajen wannan gwamna nasu kenan wada fa ilaihi kitaba amirul mu'minin ya dauki wasiƙar sarkin musulmi ya danka masa badara fa ajalasa lahum qadiyal qudati Jumai'a ibn Hadirin Naji nan take wannan gwamna Sulaimana kenan ko ya nada alƙalin alƙalai wanda ake kiransa wa Jumai'u dan Hadir Annaji yace to ga umarni daga sama kuma kai ne alƙalin alƙalai ka zo ka zauna da kanka a saurari bayin Allah nan idan gaskiya suka faɗa a ba su haƙƙinsu ana ganewa jama'a idan ana zalunci ba a zama lafiya idan ana zalunci ba a zama lafiya kuma za a yi ta ganin masifa kala-kala saboda zalunci shi yasa idan bala'i ya bala'i ba a rufe masallaci ake ba alal hakika idan masifa ta kunno kai ba za a cewa yake ubu guliyar fa ku nemo min ba su rauni a ɗebo marayu a ɗebo waɗanda ba su da a ɗebo matan da ba su da mazaje gaba ɗayansu manzan Allah sai ya biya bukatar su duk sai a taimake su sai ya ce inna ma tunsaruna wa bidu a du'afaikum Allah yana taimakon ku ne yana azurta ku gwargwadon yadda kuka rike masu raunin cikin ku amma yanzu ba gwargwadon yadda aka ƙara murda mai rauni idan mutum kafa ɗaya gare sai a mai da shi bai da kafa a ƙara su ɗayar haka ake yi eh, haka ake yi shi yasa abin mun rasa gane kanshi kuma ba za mu gane kanshi ba sai mun koma ga Allah sannan za mu zanna lafiya zaman lafiya wa yake kawo shi natsuwa wa yake kawo ta don haka Allah ta'ala ya ja kunnan mutanen makka ya ce li ilati quraish ilatihim rihlatan shita'i wa sayf yace me falyabudu rabb hadha albayt wane ne shi allazi at'amahum min ju'in sai zai mai wa amanahum min Shi ne wanda ya ciyar da su daga yunwa suna cikin yunwa ba wanda ke maganin yunwa sai Allah wa amanahum min kofi ya amintar da su daga tsoro to kaji mutanen maka aka ce shin ce ba kwa gani An na ja’al na lahun haraman aminan ba ku ga mun sanya muku harami ba mai aminci kuna zaune a haramin Allah cikin aminci wa yutakattafu nasu min haulihim inda ba nan ba ana fincikan mutane ana musu yadda aka dama yanzu Allah da ya muku wannan shi kuke wa tawaye afa bil batili yu'minuna wa bi llahi yakfurun yanzu ƙarya za su yadda da ita su tawaye ga Allah haka za su yi da aka duwa da zai kawo maka wani abu sai dai kawo amma a dai eh wani tun da ya taso yana matashi ko kace tun yana yaro yana ganin rayuwa za ta sauki abin da har tsufa ya zo abubuwa har yanzu ne to kaji don haka aka zaunar da alƙalin alƙalai fana zarafi shakawahum aka yi alƙalanci aka duba kukan wa'annan mutane wasu ta ƙasa kabarahun ya nemi labarinsu nan wasu ƙasa ya bibiyi labari su suka faɗa kuma ya aika aka yi masa bincike a ƙarƙashin in ja akon fasikun bi na bai wasu ma ila shahadati tsa'ifatin min jundil musulmi na wakalatihim daga cikin manya-manyan sojoji da kwamandojin musulmi alƙalin ya kira su don ba da shida wane ɗaya eh, tsakaninka da Allah lokacin da kuka yaƙi kun bi ƙa'ida ya aka yi to duka ya samu labarai ya samu bayanai ya tattara fasta bana lahu sai hatu mudda ahu a nan ne gaskiyar mutanen nan da ba musulmi ba ta bayyana ga wannan alƙalin alƙale musulmi mai suna jumai'u ibn hadir annaji muna ganewa jama'a gaskiyar mutanen nan da ba musulmai ba ta bayyana cewa lallai ba a yi musu adalci ba lokacin da aka yake su to yanzu ya za a yi waƙa sai yanke hukunci cewa suke da gaskiya ni alƙali na kaza na yanke mutanen nan suna da gaskiya to menene umarnin sarkin musulmi kowa ya fita a garin don haka kowa ya nade ko matsan ya yi waje dama umarnin an riga an ba da shi sai aka alakantar da umarnin da mai da sharadi. idan suna da kaga sharadi ne in suna da gaskiya to ga hukunci daga sama hukuncin ba na alƙalin bane daga ina ne na sarkin musulmi idan ko ba su da gaskiya to kaga kenan to an huta to sai aka samu suna da gaskiya kowa ya tara ko matsansa yi gaba wani aiki sai musulunci a yanzu ba eh wayanda suke cewa sun ba mutum yanci wai sai mutum ya yadda ba fa su da suka ce sun baka yanci bane a'a matsalar tana wurin ka kai da kai yadda malam duk mutumin da bai wa ubangijinsa adalci ba wallahi kai ba zai maka adalci ba duk wanda ya ɗauki haƙƙin Allah na tashiri'i wanda Allah ya isa ya tsara yadda za a shi kaɗai ya isa ba wanda ya isa ya tsara yadda za a sai Allah to duk wanda ya ɗauke wannan haƙƙin daga Allah bai ji kunyar Allah ba wallahi kai ba zai ji kunyar ka ba sai dai ima karya to kaji kuma wannan shi ne abin da ya zama wajibi malamai su zo su fito su faɗa don a san abin da ake ciki kada a mutu a haka Allah ya samu gyara inda zalika daga nan amara alwali jundal muslimina bi an kululahun lahum Alkali ya yace kowa ya kwashe ko matsansa wa an yaudu ila mu'askaratihim su koma tan cikin mai tantunansu su na sojoji wa an yunaziruhum karratan ukhra su dawo wato wa an yunabizuhum kenan ko munabaza yaƙi kenan su yaƙe su karo na biyu ba a ce kar ku yaƙe su ba amma ku biyo tsari ku biyo ƙa'ida. yanzu idan kun fita kun koma can sai ku aiko musu da mai wa'azi ku ce kun ji kun ji kun ji musulunci kun ji yadda yake kun ji yadda yake dan haka muna kiran ku ku anshi musulunci idan ba su ansa ba ku ba su lokaci ku ƙara ƙara musu lokaci kamar dai yanda ka'ida take idan ba su karɓa ba ku ce to in kun ji akwai jizya kun ji kun ji kun ji in kun biya mu jizya za mu yi gyaran hanya da shi bayan mun yi gyaran hanya za mu ba ku tsaro za mu biya sojoji za mu yi kaza za mu yi kaza idan sun yarda a tafi a haka idan ba su yarda ba sai a yi yaƙi ko ku yi nasara ko su yi nasara ana gane wannan shine ƙa'idar da ake so za a koma a kanta fa in ma an yi da Kulu Bila da sulhan ko dai su shiga wannan gari ta hanyar sulhi wa in ma an yi yadfaru biha harbar, ko musulmi su ƙwace garin ta hanyar yaƙi. ana ganewa wa in ma Allah yuktaba lahumul fathu ko a waye gari ma Allah ya zambe ba su nasara ba gaba ɗaya. falamma sami'a wujuhul qaumi hukuma qadi qudatul muslimina lahu haka ne ko aban keta da ko a lokacin da su manyan mutane da tijan wannan kabila suka ji irin hukuncin da alkalin alkalai na musulmi yayi qala ba'dhum li ba'd yanzu me suke so a ji musu kowa ya kwashe kayan kabilan ɗinsa ko aban musu me garin su sun samu me nasara sun ci nasara a kotu sai ɓangare ya koma yana shawara da ɓangare ya ku da cijai e ku zo mu shawara yanzu dai hukunci an riga an gama da suka koma suna shawara mai magana ya ce wai hako. kai can ku jama'a laqad khalantum haula il qawma wa aqamtum ma'ahum shin kun zauna da mutanen nan musulmi ko ba ku zauna da su ba mun zauna da su mutanen nan musulmi kun yi cuɗanya da su ko ba ku yi ba mun yi cuɗanya da su wa ra'aytum min siratihim wa adlihim wa sidqihim ma ra'aytum yanzu kun ga adalcin su kun ga yanayin tarihin su da gaskiyar su abinda ko gani eh kowa ya gani dan haka fastabaquhum indakum ku janye wancan hukuncin da kanku na cewa me su bar muku garinku ku zaunar da su a ci gaba da cuɗanyan juna tunda ba mugaye ba ne su ba mugaye ba ne shugabanninsu ma ba mugaye ba ne ana gane magana yanzu wannan nasara da aka ci a cikin ruwan sanyi wa ya ci wannan nasara musulunci dalilin wa adalcin umar ɗan abdulaziz wannan su ne lamahatun da aka fisgo daga rayuwarsa don a gwada mana ba ta an ce lamahatun ba wasu ‘yan haske ko wasu ‘yan walƙiya to wannan walƙiya ce aka ɗan wulƙa mana daga cikin abin da ya yi kalli yadda ya kawo musulunci nasara cikin me cikin sauƙi cikin sauƙi to kaji shi kenan an gama in sun yadda a da suna zama da musulmi suna kullace da musulmi a zuciya inda za a samu wasu su kawo musulmi hari za su haɗu da waɗancan a yaƙiwa musulmin duk da ana zaune tare to amma yanzu zuciyar ta wanke sun yadda da zama tare da wa da musulmin wazibu bi mu'asharatihim himnarsan, ku kwantar da hankalinku ku yi zamantakewa da musulmin nan wa qarru bi suhbatihim him'ainan. idanunku ya natsu kowa ya bacci da idanunsa gaba ɗaya. da kwanta hankali kwance wannan ita ce sura ta biyu daga cikin surori guda uku da aka ce za a haska mana su dangane da wa Umar ɗan Abdulaziz. Wa amma suratu saniya ko? Ko eh, salifa As-salifa min suwar hayati Umar ridwanullahi alayhi. Fayaruha lana Ibnu Abdul Hakam fi kitabihi annafi ko wanda ya ruwaito wannan kissa shine ibnu abdul hakam littafin sa mai tsada ba hutsa da kuɗi ba mai tsada ilimi al musamma sirata umara ibnu abdul aziz sunan littafin ke fa yaqulu ga abin da yake cewa lamma hadarat umar al wafatu dakala alaihi salamatu ibnu abdul malik a lokacin da mutuwa ta gabato wa Umar ɗan Abdulaziz, wanda ya je wurinsa shi ne ɗan uwansa Maslamatu ɗan Abdulmalik, ɗan bakon suke ko. Waƙala ya ce, Innaka ya amiral mu'mini, da faƙamta afuwaha a wuladika an hazan Ya ce, Ya kai sarkin musulmi, ka doɗe bakin ‘ya'yanka daga wannan dukiya, kana sarkin musulmi Ba ka bar ‘ya'yanka sun yi wadaka ba. ko kun gane ba wuce ce mai ba a mugun sarki sai da mugun bafari sai da mugun bafari eh sai mugun bafari ha sai da mugun bafari shi ke mai da sarkin mu eh a kalli magana da kyau wani lokaci sarkin ne mugun ana ganewa yanzu kaga yayi rayuwar salami lafiya ya kusa mutuwa wani yana nema ya tsoma shi ko ba haka ba yana nema ya tsoma shi yace ya kai sarkin musulmi hakika ka dode bakin yayanka afdanka afwaha banika ka dode bakunan yayanka daga wannan dukiya eh baka bude musu kofa sun ci ba ai ya kamata ka bude musu kofa su ci ai lokaci ne wata ran ba za su ci ba su ci kai ka ci wuta an gane karatu ka bude musu koba su ci kuɗi kai kuma ka ci wuta fa habbaza law awsayta bihim ilayya aw ila man tufaddiluhu min ahli baitika ina ma da za ka yi man wasiya 'ya'yan nan su dawo hannuna ko hannun wanda ka yadda da shi cikin mutanen gidanka dangin ka na ko ka ba da su a hannunmu saboda kar su wahala da ba kwandaloli ba komi a ƙasa Falon manta hamin kalamihi ƙala umaru yana ƙare maganarsa sai umar ɗan abdulaziz ya ce a jilisu ne ana ganewa kwance yake ba lafiya ya ce a taimaka a zaunar da shi ku zaunar da ni ku jinginar da ni ina da magana fa ajila so aka ko zaunar da shi fa kala ce kada samitu ta ka ya maslama na ji duk abin da ka faɗi amma qauluka inni kada kada fatamtu aqwaha auladi an hadha almali abin da ka faɗa cewa na toshe bakin ƴaƴana dangane da wannan dukiya ko fa inni wallahi ma mana'tu ma mana'tuhum haqqan huwa lahum yace wallahi rantsuwar musulmi kenan ko ƴaƴan nan nawa duk wani haƙƙin da Allah ya dora mun ban hana su ba na ba su wanda Allah ya tsora mani walam akun li utiyahum shay'an laysa lahum ni ko ba zan dau abinda ba nasu ba in ba su an gane ban daukar abinda ba nasu ba in ba su ba zai yi ba wannan magana an gama ko ba gama ba bi ma'ana ba ka ɗebi dukiyar gwamnati ka tara musu ba ya ce a'a haƙƙin da Allah ya ɗora min akan 'ya'yana na sauki ni ba zan ɗau abin da ba nasu ba in ba su kai wannan karatu ya tafi wurin jami'an gwamnati wa amma qauluka fadarka da kace law bi him ilayya Au ila man tufaddiluhu min ahli baitika ko ka bani wasiya gashi gashi ko yace fa inna ma wasiyyi wa waliyyi fihim Allahu lazi nazzala kitabu bil haqq wanda nake ba wasiyan ƴaƴan nan ina bar masa a hannunsa majibanci na wanda zai mun wannan aikin ba kai bane shine Allah wanda ya saukar da littafi da gaskiya ana ganewa na bar su wurin Allah na hutar sheka na hutar da wani kama na bar wa Allah su malam in ka ji ana labarin yaqini to wannan shine yaqini ba imanin kare ba hada kuwatul yaqini Allah nan ana da tabbas yana nan kuma zai yi abin da ya dace an yadda shikenan ce wa huwa tawalla salihin domin nassin ƙur'ani ma Allah da kansa ya ce shi ne yake ɗauke da salihan bayi in dai kai mutumin kirki ne Allah zai ɗauke ka kai idan kai mutumin kirki ne 'ya'yanka ma Allah zai ɗauke su magana ga cikin cikin suratul kafi wannan gulam ko fakana abawahu mu abin nan a'a su dai wayannan marayu guda biyu fakana abuhuma salihan baban su mutumin kirki ne Abinda ya bar musu sai Allah ya tsare musu Allah ne ya kawo ku kuka yi aikin shi ya kawo ku dan ya taimaki waɗannan marayu ashe idan mutum ya zama na kwarai to abin yana shafarsa har ma ya shafi 'ya'yansa Allah ka samu zama na kwarai alam ya maslama anna abana'i ahadu rajulayn ya kai maslama ina so ka sani ya'yan nan nawa ɗayan biyu an gane ɗayan biyu ne ɗayan me kowane daga cikin su gida biyu ne dole shiga ɗaya in ma rajulun salihun muttaqin ko dai a samu mutumin kirki ne mai tsoron Allah fa sayghunihi Allahu min fadlihi in ko na kwarai ne mai tsoron Allah to Allah zai wadatar da shi daga cikin falalansa ana ganewa Allah zai dau nauyinsa wa yaj'alu lahu wa yaj'alu lahu min amrihi makharajan Allah zai sanya masa mafita a cikin sa ai muna gane ayoyin da yake isharar gare su ba sai kawo aya ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan yawa idan yaro salihi ne muttaqin yana tsoron Allah to ya ja'alu lahu min amrihi makharajan an gane magana to wannan gida na farko kenan ɗan da ya so shiga wannan gida ya shiga wa imma rajulun tsalihun ko a samu mutum ne ya zama mutum mutumin banza an gane yi yawa dogon magana kuma ka ce ba na kirki ba ya eh? ato mukibbun alal ma'asu wanda ya kifa kansa a cikin sako ko dai ɗan ya zama na kwarai ai mun ji magana akan kansa," ko ko ko ya zama ba na kwarai ba wanda ya kifa kai akan sako falan akuna awwala man yu'iduhu bil mali ala ma'asiyati ta'ala ba ni ne farkon wanda zan taimaka masa da dukiya ba wajen sabon Allah shin dan da bai zama na kwarai ba ina amfanin bari masa dukiya me zai da ita idan ba sabon Allah ba eh to kaji kamar ka ce ƴaƴan ƴan duniya ko ba ka ba ƴaƴan ƴan siyasa da 'ya'yan manya na jami'an gwamnati haka za ka ga yara an mutu an ban musu kuɗin da ba su san iyakarsu ba gidaje a dubai gidaje a turai gidaje a kaza yara su yi ta wadaka addu'a ma ba su yi iyayen a cikin sallah kai sallah ma ba su yi sallan ma ba su yi sai sun ga dama a bar mai kuɗi yadda ya ga dama yanzu waɗanda ake bin su ɗin nan ana kwata kuɗi na wanda suka fata wallahi taimaka musu ake sai sun mutu za su gane haka sai sun mutu za su gane haka kaji sun matsala. bayan ya gama wannan bayani ya ce udu'uli baniya ku kira mai 'ya'yana ina da bayani fada'auhum wa hum bid'ata ashara waladan aka kira su yara ne goma sha kamar ka ce goma sha tara yara maza guda goma sha tara kaji har ka wuce yara biyu ko uku kai hau yara biyu wanda za ka yi daukar nauyinsu aka suke waje wa yara biyu wanda za ka yi daukar nauyinsu kai ne za ka yi daukar nauyin mutum wallahi ba ka iyawa mutum sai dai Allah ka bar wa Allah kawai ka zauna lafiya to kaji ka yi bakin ƙoƙarinka wannan kam amma ba abin da za ka iya sai dai ubangiji yasa aka tara yaran nan falan mara ahun tarakrakat aina yana ganin yaran nan ƙanana ƙanana a cikin halin talauci ai sai idanunsa kawai suka fashe da hawaye sai kuka sai kuka yana ganin su ce bi nafsi fitiyatan tarattuhum alatan la shay'a lahum yace ina sane waɗannan yara ina sane na basu da talauci ba su da komai ina sane an gane magana ina sane da gangan nayi haka wasu mutane sun ji daɗin su Allah ya ba su imani kuma ya ba su yaƙini to kaji Umar ɗan Abdulaziz yana ganin su idanu ya cika da hawaye wa baka an samitan yayi kuka irin wanda ba sauti sai dai aka ga hawaye na ta zuba a idansa ta fata ilaihim wa kala ya juya ga yaran nan yace ai bunayya ai baniya ya ku ayana inni kada tarattu lakum khairan kaseeran na bar muku arziki mai yawa na bar muku me arziki mai yawa alkhairi mai yawa na bar muku shi fa in shukura tsallake فإنكم لا تمرون بأحد من المسلمين أو أهل ذمة إلا رأوا أن لكم عليهم حقا إنا باكو تبش إن دي آيانا نكو ba yadda za a wuce taron musulmi ko wani mutum ɗaya daga cikin musulmi ko arnan amana ba sai sun ga cewa kuna da haƙƙi a kansu da an gan su za a ce yanzu 'ya'yan wane ne waɗannan kai aiko suna da hakkiya yanda babansu ya kyautata mana mu ma ku tashi mu kyautata musu ana ganewa bi ma'ana ban bar muku dukiya ba amma na bar muku tarin mutunci na nema muku me mutunci yana daga cikin hakkin ƴaƴa akan uba ya nema musu kima kaji ya baniya ya ku ƴaƴana inna amamakum khiyaran baina amrayn kuna da zabi tsakanin abubuwa guda biyu na ba ku zabi kun gane jama'a na ba ku zabi abu biyu fa imma an tastagnu wa yadkhulu abukumun nara ko dai ku yi wadaka ku wadata baban ku ya tafi wuta ya ɗebi kuɗi ya ɗebi kuɗi ya baku in kuna so in ɗebi kuɗi in ɗebi kuɗi in baku ku ji daɗi ni kuma in tafi wuta kuna son haka wa ma an taftakiru wa kula aljanna ko ku yi talauci ku yi rashin kuɗi baban ya shiga aljanna wane kuke so kai jama'a kai kaga yaya malam yanzu yara suna iya ce maka kai baba ai kawai ne san mu yadda za a yi to a ah, ai kiran sunan uban ake da suna iri-iri ko dai mai gadi ko kaji ana kwabdo ko kana aji ana old man wai uba da ya tara dukiyarsa da kazo shine mai gadi kuma wallahi jama'a yaranmu da kake gani duk yadda ba ka tsammani kana musu tsammanin kamar suna addini in ba da gaske mutum ne ba ƙarshe wancan kalle da shi ciki wani ma sai ya hango kai fara alwala ya zo ya kafa nafila duk dan ɗaya ya yaudare ka ka ta cewa mai addini ne ka sakankance malam da ya tashi kwashe ma hawa sai abinda Allah ya sai dai mu roki Allah ya tafi shi ana ganewa ai wani sai ya hango ka yana jin disko sai ya cira abin diskon da komi da komi sai sa sai sa kira a Qur'ani sai ka wuce ka ji kira ana tashi a waya sai ba dalla yaro ya kimki da ka wuce kawai a janye kira a dora ne a dora disko kai wane mutum to ga yadda ake keke da keke yara eh idan kuna son baban ku je wuta to ga dukiya wala ahsibu illa annakum tusiruna inqaza abikum minan nari alal gida diko ba ni tsammanin face ku dinnan ƴaƴan kwarai ne za ku kubutar da ubanku daga wuta za ku fifita kubutar da shi daga wuta akan ku samu dukiya thumma nazara ilaihim fi ya dubi yaran nan cikin tausayi wa kale ce kumu a sama kumulla wannan waliyi waliyin Allah ya maka addu'a an gama yace duk ku tashi ku tafi Allah ta'ala ya tsare ku ya azurta ku ku tashi an gama wasiya ƙarshe wannan ita ce magana ta ƙarshe kowa ya tashi ya tafi duk abin da zan gaya muku na gaya muku kumun lahu. Allah ya tsare ku Allah ya muku albarka Allah ya azurta ku faltafata ilaihi maslamatu wa qala anan ne maslama ya dube shi yace indi ma huwa khairun min zalika ya amiral mu'minin har yanzu dai ina da abin da fi wannan wa'azin naka an gane ai talauci ba wasa bane sauraren da kyau magana yace wa ma huwa kai kuma me yana ka shawara قال ان لدي صلاه 100 الف دينار ina da jirha ina da dinari nawa ne ta kashin kai dinari da yana ne amma ta dinari daya to bari yi magana aure tunda kowa yana aure nawa ne rubu dinari karancin sa da ke yanzu dubu 17 14 sha bakwai to mu ɗauke shi a naira dubu sha biyar ko ba haka ba kaga dubu sittin dinari ɗaya dubu sittin sau dubu ɗari uku sai wani ya buga mana dubu ɗari uku sau sittin ko dubu sittin sau dubu ɗari uku ya ce ina da su aji me za a yi da su wa inni a habu halaka fafarriƙa hafihim na baka kyauta ka raba wa yaran au tasaddaq biha idan shi ita ko kai sadaka da ita idan ka so na baka wai yanzu wani ne wanda yake wajen gwamnati yake wa sarkin musulmi kyauta wanda ba shi ne a kujera ba shi yake taimakon wanda ke kan kujera da kuɗi sai ka san an samu mai adalci wanda komi ke hannunsa shi yake ba kyauta saboda an yadda bai da komi eh eh yawwa ni na san an kai tiriliyan maganar ba kaɗan ba ce naira dubu ɗari uku so nawa so sittin ina ga biliyoya ne ko biliyan na to to kudin da ya da yawa kudin lissafa yawa na bakku da karatun ku lissafa ya ce zai ba da wannan kuɗin take a ɗauka a raba wa yaran nan a rage raɗaɗin talauci kuma a nan kaga ai ga wani karatu ya fito cewa ya eh, zan ba ka ka ba su kasan idan mutum na so ci mutuncinka sai ba ɗanka abu kawai ba ‘yarka kawai ba matarka in yau ya ba su gobe ya ba su jibi ya ba su malaran da ka ba da umarni ka a yi ya ce a yi za a yi fatakali da umarninka a gidan shi ana ganewa in dai mutunta mutum za kai da gaske to ka ba shi bayar wani abin ko kanwarka za ka ba tana gidan aure in ka ba mijinta ya ba ta sai ta fi mutunta shi amma in ka ba ta sai kudi sai ta na shi sai ya zama yanzu ka ce a yi kaza ce a'a yaya na ba haka yake ba kai ko ga mai aiko kwandala ga wanda yake zuwa da mai da du'a da tarbi a hannu bari mu wuce wannan karatu faƙala na umar sai umar ɗan abdulaziz ya ce a wa khairun min zalika ya maslama ko dai a nemi wani abin da ya fi kuɗi alheri ba dai alheri shi kuɗi faƙala ya ce wa ma huwa ya amiral mumini menene shi faƙala ya ce ta rudduha ila man uqidat minhu fa innaha laysat laka bi haqqin ba ɗan gidan sarauta bane kai to kun yi amfani da gidan sarauta ne kuka ɗebi wannan kuɗin ka tattaro kuɗin nan a zo a maida baitul mali inda ka ɗauko su me ka sayar malam idan aka ci gaba da binciken me ka sayar abin ba zai kyau ba daga ƙarshe ana ganewa abin ba zai kyau ba ga da bai ce mai komi ba yanzu ko ya tono magana da ko kudin na a maida inda ka ɗauko su kudin bai sulmali ne to ya aka yi da umar ɗan kaɗaɗi shi kakan nafa ai ƴaƴansa guda biyu sun je ɗaya daga cikin gwamnoni da suka gaida shi suka kai mai ziyara suka gaishe shi ya duba halin da suke ciki babu wani abu yana so ya taimaka musu ba abin da za a ba su ya ce to na dai san halin baban amma zan muku wata dubara yadda za ku samu kuɗi irin dai corruption din ana garewa ya ɗauko kuɗi ya ba su ya ce wannan kuɗi ne za a yi kuɗin gwamnati ne za a kai headquarter don haka gashi ku je ku sai kaya ku tafi da shi madina idan kuna zuwa ku sai da kayan riba ku rike kudin ku bada na rubuta yawan kuɗin abin da ya hau kai ku kuma sai ku rike ku juya kuɗin ka san wani yana ga juya kuɗin wani ba matsala bane ita ko ba haka ba yace ku juya kuɗin ko suka yi siyayya suka kasuwanci aka juya kuɗi aka jibge a madina nan take sai ga kuɗi sun fito da abdullahi da dan uwansa asir aka je wajen babansu ita labari ya ce ta hmm, nan za ku biyo ke ni ma sai an shi wato corruption a ina a gida na ito shi kenan ina umar ina abdullahi je ka kawo na wajen ka ya je ya kawo to shi ɗaya ne da aka ce kawo ce a kasuwanci ne baba juyawa ne aiki ne tukuru ne kasuwanci ya faɗa wanda ya faɗa magana sai ga ta gaban malamai da alƙalai yanzu ya za a yi ƙarshe aka ce a yi mudaraba a raba riba umar ya samu ya kwato rabi na hannun wannan wato aka kwato kuwa kuɗi ribar tashi kuma aka raba biyu aka ban mai rabi rabi aka sa abin mali umar ya ta cizon yatsa duka ya so ya kwashe kuɗin amma bai samu dama ba tun da hujjoji sun bayyana cewa zai iya cin rabi tun da aiki ya yi to shikenan an bar masa rabin amma ya kawo rabin a maida yaya ɗan mutane ku zo kuna kawo wasu labarai na ƙanzan kurege ni duk wanda zai kare ƙarya bai ban haushi irin yadda malami in ya zo ya zauna yana kare ƙarya ana gane yi malami a to malamin ya kare ƙarya sai a ɗauka wahayi ya kai ai an yadda da shi ba san ƙarya yake ba ɗan nema abinci ne to mu je yace ka bai da inda ka ɗauko fataraka katsaina maslama shi ma maslama kawai sai fashi da kuka ya ga kudin shin ma da zai bada a taimaka ma wasu baitul mali zasu ya bace da kuka ya yace rahimakallahu ya amiral mu'minina hayyan wa mayitan Allah ya tausaya maka kana da rai Allah ya tausaya ma bayan ka mutu kai daban kake faqad alanta minna quluban qasiya zukatanmu da suka bushe ka lausa mana su wa zakartana wa kada kanat nafiya wa zakartaha wa kada ka tunatar da zukatanmu wanda da mun riga mun manta wa abqaita lana fi salihin zikran kai ka manna mu ka mana abin da za a tuna gidanmu har ƙarshen duniya ko da kai kaɗai ne banu umayya ka yashe mu alfahari da kaji ɗan shi'a ya zo titi yana Allah ya tsina banu umayya ka san cewa ba ɗan mutunci ba ne kawai arne ne ya zo kan titi yana ba zai polis ba bado umayya ka je ka karanta littafai ka karanta injazatu bani umayya nasarorin da banu umayya suka ci ƙarshe za ka karanto cewa asali kakanka ba ma guje ne musuluncin ma da yake dalilin banu umayya ne su kaji kana jikan ba ma guje kuma kana zagin mutane in ba rashin mutunci ba irin na ɗan shi'a har ne baki malam yace mu bani umayya 'ya'yan banu umayya ka daga mutuncin mu cikin mutanen kirki duk mutumin kirki dalilin ka kaɗai zai ga mutuncin mu thumma tatabba an-nasu akhbara abna'i umar min ba'di mutane suka kama bin diddiki wai ya ƴaƴan umar suka kare ko ba haka ba ƴaƴan nan da ya bari ba ko kabo ya suka kare fara'au annahu mahtaja ahadun minhum wa lam labari ya zo cewa babu ɗaya daga cikin ‘ya'yan Umar ɗan Abdulaziz wanda ya talauci. Babu ɗaya daga cikin ‘ya'yansa wanda buƙata ta kai shi ya ce ma wani ba wani abu. Ba a samu ba, Allah ya rufe asiri ko bai rufa ba. Abin da ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba. Wannan shine kowace yake Yaƙini kenan. Ba sadaka Allahu azim Allah ya yi gaskiya a fadin sa da yake cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida alladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan wadanda inda za su bari a bayan su zuriya masu rauni khafu alaihim suna jin tsoron yadda za su kare to su ma su ji tsoron Allah idan aka kira su akan ƴaƴan wasu falyattaqullaha ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wadda ta daidai da shari'a idan aka kira ka sa ido akan gadan marayu idan aka kira ka kan wasiyan marayu idan aka kira ka kan wani al'amari nasu yadda kake so a yi ma 'ya'yanka to haka za ka yi ma waɗannan yara an gane magana wanda kaga shi imamul kasimi cikin mahasil tawil magana da ya yi musamman lautaraku ya kawo ta kan cewa mutumin da yake wato wanda yake kan alal musharafa yana gab da mutuwa ba ana magana bane akan wanda ya riga ya mutu ana magana ne akan wanda yake gab da mutuwa kamar faɗin Allah fa iza balagna ajalahunna fa hunna bi ma'rufin aw hunna bi ma'ruf misali cewa idan mata suka kusa gama idda to daga nan sai ka dawo da tunanin daya, ko dai ka rike su da mutunci ko ka rabu da su da mutunci kaga nan an ce fa'iza balagna ya kamata ya zama fi'ili ne na madi ya riga ya wuce ko amma ana nufin idan sharafnan ke za'i iddatihin da ake nufi to shine nan ma wato yake cewa lautara ku da aka magana wa'anda suke gab da su wato za su mutu suna kusa da mutuwa to su ji tsoron Allah in an kira su faɗi magana magana wadda take wato mai wato wadda ta daidai da shari'a dai wannan shine karshen tarihin Umar dan Abdulaziz idan Allah ta'ala ya kai mu rana ita yau insha Allah ta'ala za mu tafi gidan Aliyu ibn Abi Talib inda za mu duba tarihin ɗansa Muhammad ibn al-Hanafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah